الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا فجمال مسلمين هنا يواجه سنة زوجيته etiyan aqida mucikun da cina dami ba sace musulmi da wani zai aqida ya shi'a da alamar mucikun da bona duji faruwa ba ko ya sayan muharram na ya gafi ba ku wani gai alamar ya efe ashirawo to an dai bidiyon cikin da cikin mutum ya na sami bakwai kwayan ashurawi ga bidiyon abubuwa a shaga sami gane yin musulmi jan bakwai kwayan ashurawi bidiyon ya rafi da shi na wuce cice kwayan bayina ila e, bukuki ke sahabar yana muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngai zai lambo ce kwe mafana akwai ashura wula ikwe mafa ikwe salla wasai manci da da sai daga bariki bai sallai bariki bai sallai a sai ji sadaka faka ya wuro ike ya je sallai ya tashi da wani ko zuma ya idul arrogan da idul fitri sai kuma sai ya ga alamar guba na biyu ba ba tafsiri da ne ba ciwo ga ya zaji na mafana ya fi jahil shau ke na ite sai manci jitati e lafa wuce ya kwaya e mafa ebo al-husaini ya gyara ne muhammadu na rukwa gana sallallahu alaihi wasallam wasu na jike suna inda ta yaci ba inda ta yaci ba a jikai idan an dawa ku jau zai ce jannan waya ahun bait ne zai je ahlul bait zan ji ne da Muhammad sallallahu yau ba bago yi tu addini ku musulunci ba da yi ne ko ne ku a amma din ku ne e ci ga alamar yin yin kuna yi taimanci shi ta ci wala a da ko kama A ko kama amma mai a jiki ga ga iga da rita su ne ga bugayatul huzak bugayatul huzak na jiya littafi wucina littafi wani muhammad da ya abdurrahman mukanan doktoro na jami'an ya fa fa'ifo ni ya fa'ifo wata dukiyar maka ya kalita sai siya eko tiya su kijo eko na je zai lade a su gina to karkashe baiti manzo mu yo eni mu yo karkashe ni ne mulla bega o gogo ya ya ni o shi e fe ashura we ko tiya su kijo na to hadisi ne mulla tun kuma na ngai hadisi ya man wasa ala ƙiyalihi bi yau da mashura wasu allahu alaihi fi sana cikin kuli zandoro abuwa bayan yanu ce bin ashura wina soce abuwa bayan iya wuce fata to adin su wuce gawa su da wuce zuma to gaba bayani a ciye ga naman da ta fi adin su wuce wa ba shafi muni bugai sulhuzak limarifati mafatihil azak mini ga na jube ga yi nan bebe ya imamu suyuti na ga hadisin na ta zuna ga hadisin na ta dade ga ya manji ta kai ke imamu ahmad na mai ji ta kibe imamu ahmad sunnatu wal jama'a ga hadisin na ta zuna ibnu jawzi ce ibnu jauziya adin jauziya a madin jauzi jauziya mai jika fi ibnu taimiya ibnu jauzi ta su ne ga almaudu atina inda bai hadisi wuce lita su wani kai sai hadisi ne ta zuwa almaudu a mutu lagu ta zuwa man jika kayan kwabe na shiga ga yadda hadisi na rubuta zuwa har kuma na shara ga ina zaman da shiga din na ta zuwa na e bone ya fomu shiga zai ji katalatu al-usai zai ji usay na usay na ya kuro na Allah ya biya e makon e bone ya zaji a ga buta ya ce waya al usay ya ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga da mana ji gauna wa da usai na gina akida ina wasu da dinawa zai je dinan bune ya al-usai kina akida da jiwa adi dalili bai hadisi na hu uyatan ga hadisi gaman manja akun wa amrukum ala rajulin wahidin zandoro ga gaggadan ta ce da mai musulmi shi zai nima gabu ke shi kyau wa yurido an yi farrika jama'atakun ku ce guga ya gabe waje faftulu buka ina manka yiwu in dole wani na wasu da shi dalili ya hadisi amma man daga ya ga wuce ba ibuna al-husaini musu dutse suna zai ji kan bai ga ya ziduna musu tuwa kufa ti da ko dari al-husaini hudu tuwa ki ya kufa ko a lo be ziduna ti shine jama'a ba ci a ga shi a yo zai ji shi sai ya ta kubanci da ya wuce ta ta bane al-muqtar iya abu ubay al-qazzar ga manar shuru a jiga ga ya tuwa al-baiti yusuf a ga wajibi wasu yo na yazidu ga kishi na ladan zigo al-husaini gona ibuna gawo ibuna kida shi a ji za ne shi zo shi tun zaɓen sahaba yi majali yana a zuwa da gaya ake yada da ezo shi ta ezo shi ta bi na kuti ta la gama na wa'adda fassara na manya suna ga al-mufi muhammadu muhammad mini man kun shi a yau a ga zai shi a gangan zangoro na gwawa da ilatu abubakar umar usman wuce da da ya ya wuce da bi halifan caya mu bi akide da ya gwa da muhammadu zawa sai ali a shi'a shi ya da wani wani da jibe abubakar umar ibn gaga wani wani zo a fiye la da akida wuce wani wuce amma shi a ewa da na dole shi zuwa da gina yana shi ya ake da gina zama da nigeria ci la zazzage komanda in shi ba gada zama da sai ka izini kafi soja ya sukuru sai jaja wala kan a yi ka izini ki sha ibuna buhari zuru bata ne da lafiya ki shi ba kin da kawari ji ne da bai ci shi dole ya mu da ne zai sa ki da bu ci kwaje ti akida wacce wani ba a tara shi a akida ne gaibe ya mai akida ne ga zai jaliliya na kawai musulmi jirgin yi wani ne dasu na akida gana wa to ku su bi akida da bifari alu suna shiga al-usaini usai ne awu da mazluman shahidan a wai sai zuwa lucin wasu su bail wasu su bail egona ti al-usayyib na kuti ku fadi ne to ka kawo sai ka yi tsakaniya wasu ka fe do dojo te na wa bu sau ba bai shi sai tutuna 500 data ba ta yi ne ga wannan abu ba iya jin yawai sai da ya lo be bi do ne shi tinaya lokaci na ma gaba na yin madina in wabe alkusaini ganda ya abdullahi ibn zubairu gaga ala mubari ya ta yanzu yau yanzu ebo egun yiwu ida shabana mari annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi gaga khilafatu nubuwati ba'di na sana halin kwanciyar annabi bo zuman bo ya mawace ga wada fa sayyidina umar kujin ya guba ce tusa kuta da gobe sayyidina umar kujin ya gobe gube ce tusa kuta sayyiduna usman wujin ya kuwa mai kube sayyiduna umar wujin ya kuwa ceto sabufan sayyiduna ali wujin ya kusun al-hassan ejinin sa sayyiduna ali da wani zumana wa sayyiduna ali yi da shi ba nan zai je lobe wani na za al'asa yawo wujin sabuta na ma mutai da efu ya ci shi wannan na tashin gwanin sai laya mu'awiyar saboda cin da ba zo mu'awiya garbe sayyidina ali to na nan shi da sa ga da sahaba da wurin kashin malaje na wato a caja yi mu'awiya mutuncin to ke da ke shi da ba can da ba da sa ga da ya sayyidina ali garbe sayyidina mu'awiya na ina sababi ne kiyo zai shi sayyidina hukumai yau muawiya mai gabana tun zamanin sayyidina usman make yi yin dagiya sayyidina usman lokaci na eh, sayyidina ali ungwaci shi ya musulmi shi nan kili faro wa wasu ika kaya gabanin da shi diga alai koyan mulki aya mini zai shi kawai zai kaya na muawiya da mai gabana ta sha mu sha sha shi mai wajewi zai zuma tun da kin wuce shi wasi ka bayyana a ga wala sabri ke wuce daga ba a dubu daga wuce yawa ki ga nan dina ga aina kasalata ko aina kasalata usman babu da ya ji sayyidina usman na nan wai wa za ana saga da kifa katan wa ya wannan e eh, bai ce da bai muawiya da wani beziyo da ali wallahi ya kunci ko ji faruwa e yi kun farko ga marakatul jama' mutu gadaya عبد الله بن الزبير الزبير na na aisha a tuwa ki sai na har ikon na gada bu so da ya sai na aisha mu ga ikon ya farko 36 years after hijira mu shi faru sai na ali malikancin wa ya yi hijira zuma ya kunna sai na ali a ابن talha zubairu sahaba mutu ko da yau na شاره ya bushara الجنه da wuce lokaci na musafai mu mana ya kulo kin gona wuce da je kuya talha ya ga ubaidullah yana sayyidina na mu da sai wa ga kin fuska wa dikan na ji ba fusku bana mu fiya ki sayyidina ali da kwazo ga wajidtu anni bitu kabla ana 20 sana da ga mi a su tun wani ya shi faruwa na ji mufe ciki kuna za ko shi a shaga fitina lodana yan muawiya wasu mai tashi samun years after israel shiga yi ga maraka ta sufin sufin da ne wayo cikin ya suriya ba mutu ba kin ya sha sai dina da ke ga lakon wani shi lati shi babu kin ya sha e ciki bu muawiya daga mubayiya jiya da wani wai ga wajen baya ga sai da ya shigo jin dajin sai da na usman hawa da shi na shigo na sa gajin aji sai da na rima ga lafata da kira da ke ko kuma ya ji baya ga wani man shiga lokaci na sai da na ali wagga zo na hawari shiga wasu fai da masalaci a ba a cikin wani kafiri zuma na hudu na mu'awiya mu biya halikunci ya musulmi shigo amma ina ina tsaye na lile ga zanen da yawa ne mutane to zai da uza ga shi da mai da uza gala mun shiga ku baba ita ta hada ne annabi magaga ga abbe ke zai kunyi ganin ilimi wana nga be di iftiya ci le ga na ge da nga di pade fada ne mun ga ci bi ci ayula da ni gogo a ga ilani ma ga kara ga muawiya ci bi ci ko sai na ne ya ci bi ci ba na gaya ki da adal sunna na ga yaki da yan ahlus sunna gama da lokaci ne zabagin da cikin gada eh bayan sa'i da yake bai musu da min ya almubashiru na biljanna zago ya farkon nan eh zabagin shi gami ya je nan waya sa'i na usman ga asabbidu rajulan min alil janna eh din alil janna ga ga ya nan waya bogo eh je nan waya sahaba je bayana je bogo gada bogo shi mai kirgo na jama'i shi a jilauna to fitina aswani ya kuda zaga da yin mu'awiyar na yi gama da na yi tiri kula mu bayi shi sai da na ali fakun da soja mu shiga cikin sha mu so mu'awiya ga gaba jama'i mu soja mu ya shi ya ko ji rai shi wake sahaba annabi shi zo da kuma shi so kuma ya bayyana jama'a musulmi shi lamari fe ndo lamari fe ndo mu'awiya mu ga da shi musulmi shi ma'awuya ke tishi musulmi shi na israeliya shi ba bai ni, a tsaye na aliyu na israeliya e eh, ya shi na an kwaye na alina tishi hajji ya ma'awuya ya bai ni, zuma na al'asan don halu bayona ya wani ga alabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhassan bi aka da kamin bare wani lokaci wacin alabi muhammadu da ya wuce jama'a ne alabi kamin bare alhassan su ibn annabi dai boye ya sarawi ngala mu ga man ahabbani man ahabbahuma fakad ahabbani wa man abghadahuma fakad abghadani zan doro hajje boye ya alhassan din ga alhusaini na bi muhammadu dai boye yo zan doro magai na gwana bi muhammadu wai na ko sallallahu alaihi wasallam annabi na al'asra wa huma musulmi ko da ngai nabi hada sayyidun ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين يجمع نفسه تشوى عليه soci ma biyu da ake tsaye da fi lafiya gada ya jama'a su mai da bai nuku ba ga jama'a muawiya shigar da jama'a bai gina ali kun ga ebe na nuji sabuta na bayanin da cokin da nuga da babbatu ni na tsare ya usman ɗan muhammadu hamid nan ga sabu kwain al'asan jam ujilla mulki da muawiya ko bayanin da shiga fakuta da wuce al'asan ya fi zai so ya fi ikwaye da fi lafiya yin mutu da shi nan ebola ci shaje ni mai magoya ci shi na yi guba zaben ya sayi na ali sanadi aga gyara shi abu musa al-ashari gande amr ibn a aga gyara shi gada ya muawiya gande sayyidina ali aga muawiya wa fi gabana takin ya sha ali ma ku ya kushe musulmi yuta kin ya ku wando ruwa mai da shi ndoro mai da shi to sayyidina ali ga jali na idra da ya shi bana eh ya shi ba bai ni ciga ali fa lo bayan muawiya ko ga mulki ndoro wayo na wangi amma mulki gaba kuma shehu e ko hadisi na ga khilafatul nubuwwati ba'di 30 sana kuma duwe zamunin na e gawa muawiya wa ba e ya shi a ta ga mu ta mulki ko e bana mun ja da da sai na jira da e ya shi sana amma bu mulki na jira da ya shi ba bai ni kanga to ka ga da mun bane juna ga yazidu na e judi sahaba ebona wọn jí jẹmọ ẹ mọsán méjì gábẹ aláǹbá ayé ajá ayé ìdíra díẹ ṣe ara àtàlẹ òkun àyíkáńgá ní wọn léwu jẹ sèṣin yẹ sábúrì kẹ wọn kí ẹgún náà wọn jáde nínú zàkó ẹkí lè pátá abẹ aláǹbá ayé ajá ayé ìlú ìlú ìdíwìn dánwó bá ṣe bó ẹjẹ wọn bó nígbà àdébí mọjì ìṣára àdìsọ kéde múlìkì àbẹ àdé ẹgún náà àtà sàwùdí àyẹgún gòwẹ ẹmí nígbà kí

gobe ya ke yi al-husayn Allah samu ya alhassan hasan sai e kwa ajali da wata har lokacin na samun na sai ta tasiri ko e zuji shi za mudan bandara ajali ya yi al-husayn da bai ga ya akhi ya waye gini ya labari ne zai marsa fata son zillata ya wuke ya labari na ga ga kiwa jujuwa ga aftulhu qabla an alfanak migu kafin sokmo na amma ki alhassan ga na iya gininsa ya gibayi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ki alhassan ga ga yawo ya jimi da'ahu hatta alsaki ana wa huwa inda Allah innama duniya faniya ile yazo ciro ya waye gini za ka kwa ya ke ban fito shi wa aba an yusamiya gogo gabe de za da me bai ji tuma josiri wani ya gabe wani eshe wani wa bala mari wani da su bilabin falaki da bilabin na na tsakwa jina ya daji da tutoci qur'an goma hum bi dhari bi min ahadin illa bi fi bi ji ci lagun tazawa illa bi qadarillah illa bi ma sai a ka. bai wuce alhassan ya ji hajjali wa muawiya na sa al na ke da madina wani agogo la mubayu juya yazidu gaba da ta madina kan ta to mutu abdullahi ibn zubayr kiuga al-husaini dikiyo mubayiya gaggo shi mun gugwaye mu ji mu bayi a kusurca abdullahi ibn zubairu to da fili waya ji mu bayi a yawa eh eh shi kuma ba sai kiya ya sai ba ko sai ke maka da maka tun ramadan shawwal zulqa'da Alhassan, alhasan din babu al-husaini da maka ibn al-hasan ya da da kan gani jama'a ji bai kai maka ba gabo sako da juna ko fati ji waga da babu mai sai halifan ce sai ina alisha kin ya kufa mu bayan na madina da kin ya kufa Ba babu awo sai wannan zakuta ta ga ji shawara cewa a wari ji buta ga ya kan a ga tishiji muawiya amrubuna a mai gaban sakin ya sha ganbe jiya ganbe aliyu ila ke ti ba ta kafira yau tsaka ta filayen lawo yi maza wa lokaci ya tsalla su ba da na ci gai shi fi kan lawan sai da na yi unfin lo matsalacin sun fai za wani ne ka tsalla ku da ka tsalla ku hijira da ya shi ba kan da mutu biyu wata sani ko na kan zai wune yi ba yi shiga abdurrahman ya gai mulki da mini gika su sai da na hali mu ga mu sai da na alifai biyu wasu ci alhassan da wuce ga gasa ka bai saa enyi ya ndu ndu na o kye jubaju ndu na o nga o a saa ebile ebikolwi ndu ya ndu ndu na saman mamtu sap ma ko nimi lawa ebe efu sọmọ nnị bo bo wa a saa wa a saa so dee a kye na o si ka loza e kute za ndu ha de. Aga na o kachasị na dee jemurikidwe feeju alaka, ụgwagwa, ba a dee tubagintari o ka ndụ bɛ sasama. Amaa maa too yi ba bu ufu na gajin tara na wani lasu sakwai na yi na lawan sassa na dawa ji ma na wuce don hawa ne sa kowa ne sai ina liwuwa wuce don ruwa gala a kida da mutu ga ga daza in ka don dawa kai za da yi buron da ruwa wuce mutunci ba ne sa su biya kida da gida zai ji shi gona sa ku sa wuce jama'i musulmi shi kisiyan al'usaini daga madina wani maka wani lafin faci da dama ibn ali ya gace le badalwa ibuna wujin mubariya wasika ne ko ba bi shi tutu biyo de alhasan maka bo gufu be gawo bi ne shi tina da dabila ta cikin ga alusaini husaini ya ce da zabori a san mace ne sahaba ne sai shegu galoma galoma ibn umar wasu ya zai ko buta na wadacin yin fa nan wadu gwagani da ya ko ke ya kufa wani wa gudu yi galoma galoma kun saga da na makarar su kwashi zuwa wa kana amrullahi qadara maqdura wa kullu shay'in khalaqnahu bi qadar kun saugan baji galoma sahaba di shebu kakai galoma galoma ki ibn umar ga astaubi uka Allah min qatik mi dai joba mu ya dai ibn ke wa gawaja ngama ji faru al usaini aga da ke yabu ba wuri tu na nan ga karbala una usaini ga ke da nan a ga karbala ga to karbun wa bala'u egbayin da masibai ga asami abu su kwawo hadisi bin yin ana zai yin hari ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ibni adha yuqtalu bi ardin min ard al-iraq faman adrakahu minkum falyansurhu ga annabi ji ishara ya al-husayn wulwa lumaji ga ya ginin nan abin wukin da mini kiyan iraq kiyan karbala wa mini kiyan iraq ga iraq kufa bata kin ne gowa gbogbo ba ma adraka wurin kun za doro na gabe su da hali kuma da zakin wuce dina kwallon tsoro da taimaka. taimako buna da bidi ishara ya ta ne zai yau al-usaini bai wuna wuna to ala wa ko ta ga su kwado la ya wuto na jiki ya mu Allah fa kuwa al-hasan bi ma ajiye ba ajiye ba Al'Hassan ma na ijira da ya kuta ne annabi kila lo madina da ya kuta ne gaskiya ramadan kafa gwai ne ramadan amma al ma na ijira da ya guni na fafagutun shaban ga mawari tsakari na gucin sa gobe a tsaga gido shi amma mace da shi annabi wasu gaya sunna amma ya farko ga yi gibologi amma bacin ga yi gibologi bacin alhussein ne da wa su kuma ya jama'i musulmi lokaci na alhussein tukiya na na ba gabana ne wala ta kinye sha mu farko nan e eh, yugan annoma dole bashir mu da sarawin mu da sarawin mu le ga fikina ne wa nan wa jin ga mu fe la soja na fasarawin na sai lawa da gabana ta kinye iraka e eh, soja mu shiga ubaidullah da eh, yin ziya ubaidullah ibn ziya mu ga gabana da zoi da nuwo ga da sai ne ya ci ya karbala wani fedda soja da ba tsakanin soja kufai da kudu za 5,000 abia guziyo abia gwanusai zai ji maguko na jinsu ya zai da alusai daga makauna a yi za a da ne bai kubai za sabon fito a sai yi zagi shi yake wa gishi a'a dole ga karajin yi doja karajin yi doja ɗai ba ga kokoro bai zafe da ga dabo bai wuce alusai ne wani salaya ita kiro ita dai ko ya ruba mi da baya zai na yi tishi kin ya sha mana fa azau yadi fi yadi mi lagwan dango ko mai ruba mi danda kin do ci mi da wa ban shi kin ya musulmi do mi fedo amma ya lo baya gabana ne yi ubaidullahi ibn ziyadina ko ma mamluk sheba da bin febena daga ba a don ajiyar da dangacin shishiyar sosa ku ga jugani a lausai ne ga yau a yi ga shamra ya ke zuljaushe mu gaggaji ne da yayin doro a lausai ne wabi wani na mu ji wula mutu da kawai wula mutu da kawai daga ba don fitina nare sai ne maza sai ne tsadinan wada na jaya wani mini amma kuwa ibin na ya wallahi wa jizuma wa lamitu da kayan gabanin nan fitina jihar nan asalla jini ya zuru tulasa al-husaini wasu ga shazo soja ya tsaye soja ya ubaidullah bin ziyari na jama'a al-husaini na husaini ga ya kasalla kuna za shi ke wuta ce ko kuta ce ko za a ta ce ko husaini wasu kai shaci ya sallah ajijiji magana yi ba soja izina tisha husaini ne da sakanga ki da jamaji dana be shiriku mu fe tun za bu bi tun ada ja ga a aga ko da wala no tun oda ya gabana yake ya kufa kacha ko ne ku ni mini ku ga sake ya wai sai ni ga duba shi na bata mu lauje na fila Allahu akbar to mu to zai zuciya bai bata na dina fila bai shi fe ba ku ko addu'a fe ba ga fara yin to shi e ba dai tin to jalle dike da na ba ku e shiri ko za ayo za ayo za 72 bi za 5000 yamma wa wa lokin ya adada wala ayan jama'a al-husaini shi zai kyau ni ne kun yi kun guna ba mu yi e yuna ga zainul abidi da nan mawa ma ga saki to husaini da wasu fata zai dawo ta shi ya dangi ne annabi muhammadu ko ga da ayi shi ne ba ku ki al-husaini soja ndoro fe soja na wana tishi biyo ala usaini na ibn zandoro waga amma mu ya chale bi rayi ya ya ya ali muhammad ya sallallahu alaihi wasallam ngam la soja ni je una mu fe wazi ngeza teta tiki ta cikin ajia yi bi kwana giya a da ta gona ga da badare ne ga ina tishi ga yawo ya gona na diga ga cikin gona da ya ji na ga al-hasan wal husayn sayyida shabab al-janna alhassan da hussein ya gai tishin ya ba kuma da jami'in yawa tsakanin zagma wa mini ya jama'a ibn ziyad da ofe jami'in bai bowa zai na na wani jama'a da kuma jiri ga lagaro fama in ga ake da hussein zai ji kukun gusa ta wani da ake zage da yi wajen na shari'a ne daga a hukun wani wake da hussein hussein ya tittun jama'a gurin nan so zai yi su kwa kayu ne wunan musa da yau komanda ya soja ne shan waye biyan zirjaushen wanke alusai ne zan doda ya buwa ka da ya ba mu kwaci wuce zane wuna wune be ga ke uka ma za ta sabirun uhitu bihi wa kuluhu e mauke ne komanda ya oda soja ife la tishi musu tsawa ma walakin alkafrata tadlibu shaja'a bai ya so bai wa ko ka tuna a shiga wa jama'a da bana waye ta man daga ya zaba gina lafi sharu sai ne ko ka huna a eh, yu gasina e eh, ge ana tsalla a rai ga wa alufai ne ko ko hu zona ma wuti ba a tila da ya gabana zabi ne ziyad na tawa tuna Allahu ba. to shi ci mu ci kuyo na umu salma bibi hadisi ga jinnoji ga annabi sallallahu alaihi wasallam muji ishara ga wuya al-husayn hatta jinu da tiki ko wuce jinu da tiki ko wuce gogo ko yayin mai wuyo amma san kike cewa ga yin biyo awa ga ila fa wuce cikin da jama'an shi ali lauci ce goya e bai ba ya doro na ibn taymiya sai ga kendo na shehu muhammad bin abdul wahhab la bai da littafin ga arradu ala rafiba muhammad bin abdul wahhab ka bin shi Gaisu ibn ya ga sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ko haka da nabi cici festival ga doro sa ga kan a ubaye baya gogo ganci ma nabi sallallahu alaihi wasallam ko ba da ya al-hasan gajja da husaini nan ga wa abu ma khairu minhuma alkhairin da ga galaman daga kishin albayti da ba sallallahu alaihi wasallam ba ali kila ya lakwana hau sai na ali na cica ya jama'a jimar yi saitu a gabi da yabu ba su sami kwaye ashura efo wayo na shi a da shi mai yi ewo jiko kin yi iran to biya da sai da lojikin da ya kujibawa azwa gai sai ku yi ashurawo a ce ga zai je fayin bangai zaba alhajjad wani yusuf a sakafi a jidan ne maki alu zai ce e za yi biyu ya ji jahil jahilci gbogbo in da ku yi ashurawo ya ku yi sallah ya ku kuyi ja a a e fuyo ne wani idokun da ya fi soci na waga fafaruwa na jefogana ba ga fara zai ne wuje na musamman da usaini bayan mai ابن كايدا كوكوي قرآن يبيغاننا كيوغا لا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ابن سيدي أغينا بيننا riga fafaru wannan amma kula da shi sai ji ko ibn da mu ne laji sahaba da Muhammad shi to abu chati yazido e manji maga yazido e de gwada mu ba e mu yazido e ne mu da soju shi na agalu ku gada ki yan ku soja ya sallo ka ya bubuke zenan buin ci mu musamman shamu bin zurjabsha ne ya oda ci zalawa ya ubaidullah ya sunai gabana ci to azuma gama da mini ezalije mana na sahaba na jibo ne lazana a an zagi halin ki da shi ke fahimci na aji wadatanci ba majiga zama na yau ya zidu duje labarin hajjali usain nan kai ciki da mai ko kai kuwa ya mai majin zagi wuce shi fata kuwa ji ba da madina ya fi cinwa ya fi cinwa aja wadatanci bayani ke bai wada na الثلاثون المبشرون بالجنة يا دكتور Mustapha مراد mun gabe bayani ga Allah ci Usaini har bai cinye Madina manyan ubbatu mina tsari wawa a jakkin da ya gabana na takufo na ibn biya amma latin da ya yi zuwa amma latin ro ne madina bugu ga manaje fitabu ga manaje fitabu bugu wa gida an kalita da wucin kilo kishi da ba a alusai ne wu etiyabi na ku etiyabi na ku da ta kiwa dabra man diga shi a ne so ga lausai ne yawo e ko ne so ga ya wuce ne ya bu mabebe na ya bu majatin wunde ya wuya garbe jama'i wuya garbe jama'i gbogbo gwajin wucin wunde suna nabi muhammadu ga jela ya yi da za a wuna bi kokari a makaranta ne ke kur'anu ya taba wa ne kuye kuye kujo e ku ashura wannan da ya gina kuda wani ke lafiya sau lokaci da bi Allah sarki da ya ci da taimakon ya kun taimako na lokacin ina yi matsalaci abu ga shiga wajen ne matsalacin ciko na shigo yake kinye nufi wani gogo yi na yi taimako ikon taimako ya ikon gishi ji kokari da yayin salafi don yi santuna a gaza ya jama'i matsalaci na da jama'i minti kusan tuka to jama'i matsalaci mai sun na shiga eti de mujji kone musulmiya la ye bana ko a di annawasu da shima ni nawasu biyo a gayi zai yi wusa yi na alufin ce ye ma ebe da jama'a da fi ba ko wuce ye yi fa, kin ya ku fo da ko ka zawa ni ku ba da a je zai je wona amma dai zai je na wona amma an yi sanu ci ke jahilcin ke da ife sun ke abu na zanzu ta yi wa ga yi genan waya zuwa al'usaina ga dawa da alufai ne zai sashe musulmi shi miliyan lana na tsoro kwayan soja ya rusai da kwace wani na hula da ke ziya ya biyu mafi an sai tambo kiwu ga ikon na ga ya so daga ci ya zido ya zido mai sahaba ba busa yi sahaba muawiya to man shiga yana la ya hula na ke ya zido ya zido mai ya fadon wa alfai ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga gaiciya soja na jagun ya kai sarna ga awwalu jaishi min ummati yazuna madinata qaisar mazkurun lahum soja farko na ja faidu cetuci da gukunu da kagari ya kai sarona ya fara kwakwata ta yanzu na gai komanda soja shi jawai ibn babu gai shi kan babban wula da komanda ibn umar ibn abbas sahaba wuce ko da abu ayyubar ansari ne fata a fikun nan kiwa ga ce zido bugo ce mai wayo ya zigijin zai ya gula na kina muja muja a'a in e, ban wani to alkhairi na yi bata to da man jijjiwi wuce da ciji ya e, ce za wani na amma wa ba ku cewa ya zido bai suna wa ya gina suna ga muawiya na muawiya kafin suna a ga waje wasan ciya zan do can ba wule masiba na da mulki nore dole fitina mulki yore wallahi tallahi billahi illazi ni gaba na diga ji ciya mulki in ji tsafe da yau mare shagala da maji ba gama da man kunna eh, al-imamu nawawi wai ga yi mukaddima ya riyadu salihin ga inna lillahi ibadan fatanan falaqu Duniya, wa qaqul fitana

ga alahumman al yazida wa mu'awiyata wa aba sufiya la na sokon shuya yazid abu sufiya mu'awiya abu sufiya ne mai ne ya muhammadu ne ya zanga tunare muga mai ne ya muhammadu ne suna shi jiya wa wuce a sadaki ya nabi muhammadu kin ya habasha wani galaga yi yi mu'awiya ga khalil mu'minu khalil mumini ma ya zai jiwa kuma ya mumini e ko ya biyan zaki wani alabi muhammadu ne a wurin shi ne alabi shi maki so shi ga wa'azuwa jihu umma masu bugu gafara gani biya ha wanda zai na ja'u min ba jihin ya kulu na rabbana sirlana wa ne ya kuwa ina na sabakuna bil ima enayi enayi wa bil musulmi na da jama'a lokaci da bai gurgurori ganin social barkodin bai ga cibci na sokufa gan zai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر <coughs> الله